Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin yau Alhamis takwas ga watan Maris na shekarar dubu biyu da sha takwas To a shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto kan sabuwar dokar karanta taken ƙasa da harshen Yarabanci da hukumar jihar Legas ta assasa. kasancewar yau rana ce ta mata a duniya za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shin wace irin rawa mata ke takawa a cikin faɗin duniya musamman abubuwan da suka shafi harkokin siyasa kasuwanci da kuma ilimi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama domin sarfilu ya bamu labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya jaddada aniyar Amurka ta taimakawa Afirka watanni biyu bayan da shugaba Donald Trump ya wasu kalaman batanci ga nahiyar. Da yake magana a hedikwatar kungiyar tarayya Afirka da ke birnin Addis Ababa. Tillerson ya ce ina tunanin nahiyar Amurka wato aniyar Amurka ta taimakawa Afirka abu ne da ke nuna muhimmancin da muka baiwa dangantakar da ke tsakaninmu. mu. shugaban ƙasa da kansa ya rubuta wasiƙa ga shugaban ƙungiyar au yana mai jaddada muhimmancin dangantakar da ke tsakani a watan janairu ne aka fitar da rahoton trump ya yi amfani da kalaman ɓatanci yayin da yake magana kan ƙasar haiti da wasu ƙasashen nahiyar afirka a wancan lokacin jami'ai daga ƙungiyar au da sauran wasu ƙasashen nahiyar sun nuna rashin jin daɗinsu ga kalaman da aka ce trump ya yi tilasan ya ce samar da tsaro da zaman lafiya da ci gaba ta hanyar cinikayya da kuma shugabanci na gari su ne abubuwa uku da washington ta sa a gaba ga afirka ministan harkokin wajen rasha ya saka hannu a wata yarjejeniyar tattalin arziki da kuma inganta hulɗa da ƙasar zimbabwe ɗaya daga cikin ƙasashen biyar da yake kai wa ziyara a afirka ciki har da ƙasashen da suke ɗasawa da tsohuwar tarayyar soviet waɗanda suka haɗa da mozambique da habasha da angola manufar ziyarar sergei lavrov zuwa da daɗaɗɗiyar ƙasar wato ƙawar rasha zimbabwe shi ne ya jaddada dangantakar da samar da yarjejeniya wadda kremlin ke cewa hakan zai ƙara tabbatar da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu lavrov ya rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi uku na cinikayya a lokacin ziyarar da ya kai birnin harare yau alhamis wadda ta zo daidai da ziyarar farko da takwaransa na amurka yake a nahiyar ta afirka jami'in ya yi amfani da kakkausan lafazi wajen caccakan manufofin amurka na kakabawa zimbabwe takunkumi kan zargin da take na take haƙƙin bil adama. to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun siriya na ci gaba da yin amfani da ƙarfi wajen kutsa a gabashin guta a wani yunkuri na ganin sun sake kwato yankin damascus da 'yan tawaye ke rike da shi majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar bada agaji ta red cross sun ce ba za su samu damar shigar da kayan agaji zuwa gabashin guta na siriya kamar yadda aka shirya yau alhamis ba saboda matsalar tsaro gabashin guta ya kasance gida ga mutane 400 da ke rayuwa bayan da aka kwace yankin tun shekarar 2013 a cewar wata jami'a mai magana da yawon ofishin bada agaji na majalisar ɗinkin duniya linda tom majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da samun rahotannin ci gaba da ake da fada a gabashin guta da kuma ruwan bamaman da ake a damascus wanda ke zama hatsari ga fararen hula yana kuma hana isar da kayan agaji ga ɗaruruwan mutanen da ke cikin bukata daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ce zai ci gaba da shirinsa na ƙara harajin kashi 25 ga duk karafunan da aka shigo da su daga ƙasashen waje da kuma kashi goma kan dalma amma ya alkawarin yin sassauci ga wasu ƙasashe. Kalaman na Trump na zuwa ne daidai lokacin da wasu ƙasashe goma sha ɗaya suka sa hannu kan wata yarjejeniyar cinikayya da zummar kawo sassaucin sharaɗin cinikayya tsakanin ƙasashe. Trump ya ce yana kan tafarkinsa na ganin ya kare ma'aikatan Amurka ko da ko ba zai samu goyon bayan 'yan su ta Republican ba da kuma barazanar cewa ƙasashen za su mayar da martani. a yau alhamis ne ake sa ran shugaban zai rattaba hannu kan dokar harajin wadda ke zuwa daidai da ranar da ƙasashe goma sha ɗaya suka sa hannu kan yarjejeniyar cikayya ta cptpp yarjejeniyar da ake sa ran za ta sauƙaƙa sharuɗan cinikayya tsakanin ƙasashe. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc kamar yadda kuka ji daga farkon shirin hukumar jihar lagos a najeriya ta assasa wa yara 'yan makaranta da su rika karanta taken ƙasa cikin harshen yarabanci a duk safiya baban gida jibril mai labarin yake cewa a kwanakin baya ne dai gwamnatin jihar lagos ta bullo da wani doka da ke tilastawa masu neman shiga makarantun gaba da sakandare daukan darasin harshen yarbanci tare kuma da samun nasara a harshen kafin a ba su gurbin shiga makarantun gaba da sakandare matakin da kuma al'ummar jihar musamman ma dai waɗanda harshen su ba yarbanci ba ne suke ganin akwai nuna son kai game da dokokin da gwamnan jihar a ambode ke gabatarwa na kishin yarbanci banci to sai dai kuma gwamnatin jihar ta sake bullo da wani doka da ke tilasta wa 'yan makaranta karanta taken kasa musamman na harshen yarbanci a duk safiyar allah a irin wa'annan makarantu matakin da kuma mazauna birnin lagos musamman waɗanda ba yarbawa ba ke ganin dokokin gwamnatin na neman wuce gona da iri alhaji ado dan sudu wani uba ne kuma mai 'ya'ya a makarantun da birnin lagos babu kabilanci da bambanci da sauran waɗansu abubuwa a cikin taken wannan ba laifi ba ne a kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi sannan a arewacin najeriya ma za a kirkiro waɗannan abubuwa wanda kowace jiha za ta kirkiro ainihin ta kuma ya zama wannan taken na jihar um, zai kawo zaman lafiya to koya masana harkar ilimi ke ganin wannan take-take na gwamnan jihar ta lagos ga dai malam muhammad sani wani tsohon malami wato kullum wani lokaci abin da muka manta waɗanda ke sama suke ganin za su dinga yin wasu abubuwa saboda siyasa shine in kai kana kallon abun a siyasance in ya wuce fagen siyasa kuma ya za ka yi da abun shine yawanci ba a dubawa yanzu kaga in Legas ta ce a yi taken jiha da yarbanci to 'yan kogi sai su ce su kuma a yi da wani yare wayanda ke yola ko taraba su kuma sai su ce a yi da wani yare wanda yake kano shi kuma sai ya ce a yi da wani yaren wanda ke katsina ko sokoto ya ce to kaga wannan haɗakar da da muke tunani ta ƙasa kaga a hankali ana nema kuma a rusa ta saboda wani tunani na siyasa saboda gaskiya ciwon mu yawanci ga 'yan siyasa kamar mu da muke duba abu ta fannin ilimi a jami'o'i shine shi dan siyasa yakan shaci ya faɗa ne abu kawai baya tunanin me zai faru nan da shekara ashirin ko talatin ko arba'in shi bukatarsa ya samu abin da yake so a wannan lokacin to amma ba haka harka yake ta al'umma ba ko me za ka yi ka yi tunanin me zai faru gaba to sai dai kuma a yayin da ake kuka game da irin waɗannan dokoki da gwamnatin jihar Legas ke bullo da da su na kishin yarbanci wasu masana na ganin matakai ne da za su taimaka wajen inganta harsuna musamman ma dai na ƙasa kamar da Profesa Yakubu Azare na Jami'ar Bayero yake cewa. So a hakika in muka kalla za mu ga kusan duk duniya kowace al'umma suna kokari su kare martabar harshen su domin harshen su kusan shine jagora shine fitila kuma da shi ake gane su kuma da shi ake mutunta su a cikin al'umma su da ma wurin wuri da za su samu kansu yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar najeriya za ta iya takawa gwamnan jihar lagos birki a irin waɗannan matakai da yake ɗauka matakan kuma da suke yin karo ga dokokin gwamnatin tarayya musamman ma dai na jam'iyyar apc mai mulki babin ya murai amurka daga lagos To madalla babban gida jibirin masu sauraro yau fa rana ce ta mata wanda ake a bikin karrama matan a faɗin duniya baki ɗaya saboda haka a yau tambayar da zamu muku ita ce. Shin wace irin rawa matan ke takawa a faɗin duniya musamman bangaren siyasa, kasuwanci, gwamnati da ma abubuwa dai da kuka sani na yau da gobe. Saboda haka sai a bugu a yi mana jawabi amma kafin nan a shakata da wakar ɗan kwali. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Katsina wake magana daga Katsina. Ina magana da manar mai daga dan marki ya ji zai To Malam Maniru me zaka iya ce mana game da rawar da mata ke takawa a harkokin rayuwar duniya? Alhamdulillah gaskiya wannan rana tana da mu. Muna sauraron ka. Kwasani cewa na mata ƙashin bayan kuma ne a duniya ya kamata a ce an ɗauki dukkan matakin da ya kamata na kare haƙƙin mata a duniya ma ba wannan shi ne takaitaccen ra'ayi na BOA. Eh, eh. To mun gode kwarai Malam Manir. yanzu kuma sai mu tsallaka jihar uh, Port Harcourt. ke magana daga Port Harcourt. Assalamu alaikum. Suna tare da Salisu mai da daga garin Port Harcourt. To, uh, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu? Kowane fanni suna da muhimmanci kwarai da gaske da rawar da suke takawa kawancin iyalanmu da sauransu dai da yara da haida da tarbiyyar yara musamman da za ga gida ya fi aka ya ban musu tarbiyyar su da shi da da dai duk da abubuwan da yake. To, na ga layin mai dabino ya yanke, bari mu tsallaka jihar Yobe. Wa ke magana daga jihar Yobe? to na yau ba ma ya tsinke to masu saurari kar manta yau muna tattaunawa ne akan irin gudunmawar da mata da kuma rawar da suke takawa akan al'amura na yau da gobe a duniya da suka shafi kasuwanci siyasa da gwamnati da shauransu to har ila yau dai daga jihar yobe wake magana to shi ma ya yanke a ci gaba da yi da ƙoƙarin neman nan ta mu kar manta? lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar to mun samu kira daga jihar katsina wake magana daga jihar katsina suna na abdullahi muhammadu ambali malam abdullahi menene ra'ayinka game da wannan maudu'i a gaskiya mata suna da muhimmanci a rayuwa sosai to muna sauraron ka ya kamata To, shi ma layin nasa ya yanke yau da alama dai muna samun tangarɗa a layin wayoyin namu. Bari mu shiga Kaduna. Wake magana daga Kaduna? Adamu Jeji daga kamfanin fate jaji Kaduna Najeriya. To, Adamu Jeji barka da dare menene ra'ayinka ga wannan eh, lallai ka ai mu eh, ne zala a eh, ce kucin dare. Gaskiya ni dangane da wannan rana na takwas ga watan uku da aka kefe don mata a duniya. Na'am. Ba shakka muna fata alkhairi a gare shi kuma ba shakka mata suna da muhimmiyar rawa wanda za su rika takawa a abubuwa daban-daban wanda dokar kasa ta ba da dama amma kada a shiga mu addini kuma duk hurumin da addini ya taka burki suna ina kira ga 'yan mata kar a shige ge dan ka san wasu su rika cewa duk abin da namiji yi wasu ma za su iya yi <laughs> wannan ba daidai ba ne Allah ya riga ya ba su 'yancin su ya nuna musu abubuwa wanda ya kamata su tsaya irin waɗannan abubuwa wannan shine kaɗan daga cikin ra'ayina amma mata na da mahimmanci a basu dama akan lamura da dama da gaske da fatan za ku tashi lafiya adamu jeje kamfanin fate yaji kaduna najeriya to madalla malam adamu da wannan ra'ayi naka bari mu tsallaka yanzu dai muna cikin jihar ta kaduna wake magana daga kaduna Kaduna Hello, assalamu alaikum. Lokacin da kake faɗan sunan naka la wayar taka ta ɗanyi rawa ban ji sosai ba. wani ne ne kace sunanka? ya Ya'u Suleiman Mataci, karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Ya'u, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau? wannan ra'ayi abu ne mai muhimmanci ga mata ga baki ɗaya ko kuma in ce ga duniya mm. domin ko addini bai sha kwalatin bangaro da haƙƙin mata ba to amma su kansu mata akwai matsaloli da yake kunshi a cikin ya kamata su yi amfani da wannan dama wajen duba matsalolin da suke da shi ta bangaren kamar shaye-shaye din nan da sauran rake su to kaga ba abu ne da ya kamata a ce a gama mace ba kaga mu maza irin mazan da suke bugun mata da sauran rake su kuma shi ma wannan halaye ne da ya kamata a ce an kau da shi ga al'amarin mata kuma su matan da suke fadawa harkar siyasa mafi yawanci sukan kare da zama karuwan gwamnati ne to shi ma kaga wannan duk abu ne da ya kamata su yi nazari a kan shi dan ganin ainihin an samu alfanun abin da ake bukata a wannan rana na gode yawu suleiman madaci karamar hukumar kauri jihar kaduna tarayyar najeriya to malam ya'u mun gode bari mu tsallaka jihar kwara Assalamu alaikum rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan kwara a Najeriya. Malam Garba. Dan da wannan rana mhm. ta rana takwas ga watan uku wadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ta mata to rana ce mai babban muhimmanci. Sai dai idan muka duba gaskiya mata suna fuskantar kalubale musamman ma irin anan nan ma kwara ina ganin mata ana sa su aiki na kwadago hakan ga da lebaranci kaga irin abubuwa na wanda ya kamata a ce mata suna an daina sasu irin waɗannan abubuwa kuma ana suna fuskantar matsalar yaɗe da armen dole da sassuwa da aka yi musu gaskiya bai kamata ana wa mata irin waɗannan abubuwa ba mm. wannan ita ce gudun mata doa na gode sai an jima to mai blouse mun gode to yau farana da ta mata ce zan so in ji mata sun kira su bayyana mana ra'ayinsu akan wannan maudu'i namu ah, bari mu je taraba wake magana daga taraba Muktar Adamu daga Taraba State. Ya sunanka? Muktar Adamu daga Taraba State. Ok, Malam Muktar menene ra'ayinka game da wannan maudu'i? ya zama barka gaskiya abin da ya kamata kowane shekara abin a zagawa ina ma mata gaskiya kowane ya kamata duk abin da ke kara bar mata baya. Mm. Eh, Allah. To mun gode Malam Muktar. To masu sauraro maudu'in namu na yau abinda muke magana a kai shine damar da mata ke takawa a faɗin duniya. Bari mu je da maturu, wake magana daga da damaturu. Aminu wa alaikum salam. To yau rana ita ce ta mata. Lallai kam, muna jin ka. Rana ce ta ciki, sai dai kiran da nake so na yi shi ne ainihin. Na'am. Mata ya zamanto a kulliyomin mazaje suna sane da fa'idar da Allah subhanahu ta'ala ya basu ba don komai ba illa gudunmuwan da suke bayarwa musamman akan 'ya'yanmu mm. to saboda haka wannan rana rana ce wacce take mu wanda muke da iyalai kuma muke da 'ya'ya muke fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya yi mana jagoranci ya kara mana zama lafiya kuma sauran al'umma wanda suke gefe ya zamanto su sa mata musamman 'ya'yan da aka ebe a jihar yobe cikin garin dafti allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mada da 'ya'yanmu gaban iyayensu lafiya da fatan allah ta'ala ya amsa wannan addu'a saboda haka al'umma su taimaka mana da addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da kowa 'ya'yansa gaban iyayen musamman mata ina kiran da Mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka bari mu tsallaka mm. Taraba, wake magana daga Taraba. Kana magana da ɗan talaba bahija daga mutum ɗaya. Ɗan talaba bahija menene ra'ayinka? Eh ra'ayi na gaskiya yau ranar mata na duniya muna fata Allah maimaita mada To amin amin. Eh shi ne takaitaccen bayani da zan yi. To baban bahija mun gode kwarai da gaske. bari mu je jihar kano wake magana daga kanan dabo kana ta tana tare da mai gidan zazzaga ne wato umar ofisa unguwa okula mai fata daga nan jihar kanan najeriya yau ranar mata ta duniya ba abin da zamu cewa mata da suka haife mu suka kawo mu duniya kuma ya kamata a daina cin zarafin su wajen dukan su irin saki uku da mazaje suke musu gaskiya wannan abu ne da abin takaici gaskiya ya kamata mata ta fito don su kwaci yanci yan don zanga zanga wajen kwato yanci don ayi amma mu ma kalubale ga maza mm. ya kamata a yi ranar maza ta duniya muna roƙon ita wannan abin ta duniya da a duba wannan korafin korafinmu na ranar maza ta duniya mu ma ana cin zarafinmu kaɗan kaɗan umar ofisa da kaɗan jihar kano a najeriya tashi lafiya. to umar ofisa alasa da kai wannan kira domin su sun ji bari mu tsallaka jihar nasarawa wake magana daga jihar nasarawa. mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mai nasara to mm. da farko dai jin jinjina ma hukumar gudanarwa na wannan gida da kuma ma'aikatanta bisa ga irin kokarin da kuke yi da mu masu sauraron ku to Allah saka muku da alheri kuma akan wannan rana na mata a gaskiya wannan rana yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga mu mata sai da akwai kalubale da mu mata suke fuskanta da fatan za a kawo karshen wannan al'amuran kuma a ringa ba su hakkin su musamman hello wajen siyasa a ce ana dama da suna gode Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To madalla Bashir Tela bari mu tsallaka jihar Kaduna ke magana daga jihar Kaduna. Hello assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunana Murtala Tofin da Rai kuma na kira waya daga nan garin Kargodam nan kusa da garin Jaji. To malam Murtala Kaduna Najeriya. Madalla malam Murtala me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa? ku gaskiya yasa na gama wata wata macen tun safe ma malam tana ta fama aiki na ce mata wannan rana yau nasu ne ta zauna ta huta ta duba irin irin gudunmuwan da ta bayar a baya ta tsaya ta duba wani irin gudunmuwa ta bayar a baya mm. a tana ta fama aiki watin yau ranar mata na duniya ku gaskiya ba za mu manta da irin gudunmuwan da iyayen mata suke bayarwa ba ta fannin ainihin ci gaba da sauransu fatanmu dai yana da kyau kamar yadda na ji wani magana yana da kyau a ɗan rika ba su gudun kuma ana ɗan damawa da su a cikin harkar siyasa. Na'am. To shi kenan Malam Murtala mun gode kwarai da gaske bari mu tsallaka garin Jos jihar Plateau kenan. Wake magana daga Jos? Doguwa ne daga birnin Jos. Wani ne? Hamisu Doguwa daga birnin Jos. To Malam Hamisu Doguwa menene bayaninka? Bayanina ne mata suna da muhimmanci kuma da muhimmancin taka rawa. To ina kyau zaton layin Malam Hamisu ya yanke bari mu tsallaka jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hausawa barka da yamma. Yawa barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa barka da warhaka menene ra'ayinka game da wannan batu? so alhamdulillah amma dai ni da na so dan mika mata na ta dan ce wani abu dangane da wannan ranar mata din ta yau a to ai zan so in ji zan so ka mika mata to to bismillah gashi assalamu alaikum wa rahmatullahi aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yaya sunanki Sunana Asiya Muhammad daga Sabon Kawo Kaduna, Najeriya. To Hajiya Asiya yau ranar ku ce kuma ki kaɗai ce macen da na samu yau ta kira. Me za ki ce game da irin gudunmawar da kuke bayarwa a duniya? Gaskiya mata muna ba da gudunmawa babba a cikin al'amuran rayuwa. Sannan abun da muke kokawa mu mata, garkuwa da ake yi ga mata, sannan fyaɗe-fyaɗen da ake ma mata, hmm. sannan kuma abin takaici mata da suke fada cikin shaye-shaye 'yan mata da matan aure wannan shine abin da ya kamata a tattauna maza da mata su a ceto mata a cikin wannan halin kunci da suke ciki to malama asiya na gode kwarai da wannan kira naki kuma na ji sa'a yau ke kaɗai ce mace da kika kira ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnati Amurka. mana raya kasashe ta amurka mai ba da tallafi duk fadin duniya wato usaid jakada mark green tare da sakataren hukumar raya kasashe ta ingila penny mordaunt sun kaddamar da wani gagarumin shirin ba da agaji da aka lakabawa suna samar da mafita ga waɗanda ke cikin tashin hankali wannan shirin abu ne wanda ke iya ba masu kere-kere himma a duk faɗin duniya domin su ba da shawarwari a kan hanyoyin da za a ingantar da rayuwar jama'a da ke cike mawuyacin hali wanda ake wahala kafin a iya kai gare su don taimaka musu waɗanda suka haɗa gwiwa cikin wannan shirin za su keɓe jimillar dala miliyan goma sha biyar wanda za yi amfani da shi wajen ƙarfafa ayyukan ba da agaji ga masu buƙatarsa an ba da wannan sanarwa ce a rana goma sha tara ga watan fabrairu inda aka bayyana cewa da farko za a nemi masana su ba da shawarwari akan yadda kamfanoni masu zaman kansu za su taimaka wajen samun tsabtacin ruwan sha wutar lantarki bayan nan da za su iya ceto rai da kuma magunguna da kayan aikin lafiya wanda za su taimaka wa al'ummar da ke cikin halin rashin kwanciyar hankula wannan shirin da aka kaddamar na nuna wani sabon yunkurin aiki tare a tsakanin gwamnatoci kamfuna masu zaman kansu da jama'ar da ke fama da wahalhalu don ƙoƙarin magance matsalolin da jama'a ke fuskanta a sassan duniya daban-daban akalla mutane kusan miliyan 136 a cikin kasashe su 25 yanzu haka suke buƙatar taimako a duniya ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari na ayyukan bada da kai ake amfani da shi wajen nazarin hanyoyin zuba jari don ƙarfafa bada taimakon ana sa ran cewa wannan shirin zai samar da kuɗaɗe da za su kai dala dubu ɗari biyu da hamsin na amurka da za a iya amfani da su wajen gudanar da ayyuka goma zuwa goma sha biyar da kuma wasu ayyuka biyu zuwa hudu da za su kai har dala miliyan ɗaya na amurka domin tantancewa gwaji da kuma aiwatar da taimakawa ayyukan da aka ga cewa masu amfani ne wannan ya kasance kalubalen taimaka bil adama na goma kenan wanda ofishin usaid da abokanan aikinta suka marawa baya a zuwa yanzu usaid da abokanan aikinta sun da ɗallafi da kuma taimakon koyon aiki wanda kimarsa ta kai fiye da rabin dala biliyan na amurka zuwa ga masu kere-kere fiye da 450 a cikin ƙasashe 70 amurka na farin cikin gudanar da aiki tare da kasar ingila da wasu abokanan aiki na ƙasa da ƙasa da kuma masu ƙere kere sabbin fasaha a duniya domin fuskantar ƙalubalen ceto rayuka da ke yankunan da tashin hankali yake addaba sharhin murai amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu karkare ga Sarfila Hashim Gumal da labarai amma a takaici. To a takaice Nazira sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya jaddada aniyar Amurka ta taimakawa Afirka watanni biyu bayan da shugaba Donald Trump ya wasu kalaman batanci ga nahiyar. da yake magana a hedikwatar kungiyar tarayyar afirka da ke addis ababa tillerson ya ce ina tunanin aniyar amurka da taimakawa afirka abu ne da ke nuna muhimmancin da muka baiwa dangantakar da ke tsakaninmu shugaban ƙasa da kansa ya rubuta wasiƙa ga shugaban kungiyar au yana mai jaddada muhimmancin dangantakar da ke tsakani ministan harkokin wajen rasha ya saka hannu a wata yarjejeniyar tattalin arziki da kuma inganta hulɗa da ƙasar zimbabwe ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da zai kai ziyara afirka ciki har da ƙasashen da suke ɗasawa da tsohuwar tarayyar soviet waɗanda suka haɗa da mozambique da habasha da angola manufar ziyarar circular zuwa da daɗaɗɗiyar ƙasar ra'a wato ƙawar rasha zimbabwe shine jaddada dangantaka da samar da yarjejeniya wadda kremlin ke cewa hakan zai ƙara tabbatar da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu To da takaitaccen labarin maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Jill Grisham da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu Malam Basko ni Nazar Ahmad Hausawa nake cewa mu kwana lafiya.